Shirin yau da gobe kuke sauraro. Shirin matasa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. kan mitoci 25, 31 41. Masu sauraron mu a birnin Yamai a jamhuriyar Nijar za su iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Kazalika ana iya sauraron mu a wasu tashoshin na FM a jamhuriyar ta Nijar kamar rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. Ga masu sauraron mu a kasar Ghana kuwa ana iya sauraron mu ta Alpha Radio sannan ana iya sauraron mu ta adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com. na Aisha Mu'azu. A yau Laraba goma ga watan Yuni 2024. Shirin yau da gobe zai yada zango a jamhuriyar Nijar kamar kullum tare da wakiliyarmu Tamar Abari. To sai a sake gyara zama a ci gaba da kasancewa da shirin yau da gobe. shekarun baya-bayan nan dai an lura da yadda 'yan najeriya suka mamaye yawancin jihohin jamhuriyar niger mafi yawansu kuma na gudanar da sana'o'i ne daban-daban wanda a can baya sai dai su zo ziyarar 'yan uwa ko sabga kai tsaye su koma garinsu sanin kowa ne dai niger da najeriya akwai zumunci mai karfi akwai kuma hulɗa mai karfi musamman mata kasuwanci dan juma ne da dan jummai kamar yadda ake faɗa malam abdurrahman wani dan jihar katsina ne ya shigo nan jamhuriyar nijar yau da shekaru goma sha ɗaya sunana abdurrahman hassan sa'id to malam abdurrahman daga wata jiha kake daga jihar katsina puntuwa local government to ga ka a nan ah, nijar da magaran kamar shekarar ka nawa da zuwa nan Eh, ina gana kai shekara sha da zuwa nan sana'a ce ta kawo muna kawo doya daga najeriya mu kawo nan zandar Nijar mu saida. Kamar wani ne ya nuna ma ko kuma a labari ne ka ji kamar sana'ar tana yi a nan Nijar ka zo. e farkon dai abin da ya kawo ni nan akwai aboki na da shi ya taba zuwa ne yazo yana kawo doya nan yana saidawa shine ya kira ni ya ce in zo muka zo tare kuma da muka zo ikon allah kasuwa alhamdulillah sai na ci gaba da zuwa dan ba mu labarin yadda ka fara kasuwa eh kasuwa wannan na fara ta dalilin abokina na makaranta lokacin muna makaranta ina a secondary school shi yana zuwa kasuwa ni kuma lokacin banyin kasuwa ina aikin gareji ne haka to wata ran ya fara jana na mu je wannan garin mai kasuwa mu dawo irin wuki yan dinnan mu je mu dawo ya janyo kuka zo Nijar eh shi ya jawo ne muka zo nan gurara yaya kaga eh, rayuwa a nan da kasuwar da kuma rayuwar eh kasuwa a nan gurara alhamdulillah tun lokacin da muka zo har zuwa nan amma kin san duka ita kasuwa duka akwai kalubale a ciki eh, mun fuskanci kalubale da yawa tun farkon zuwa mu amma da muka jure alhamdulillah ya muka kawo wannan matsayin kamar wanne ne kalubalen da kuka fuskanta eh kalubalen da muka fuskanta lokacin farkon kasuwan babu jali kuma ba san kuɗi nan ba sosai yau ba mu san fa ba amma a hankali a hankali muka san sai fa kuma allah ya kawo kuma muka samu namu kamar menene ya kawo kana ka ce shekara goma sha ɗaya in zan iya tuna zan ce kamar tun lokacin hawan buhari ne da aka samu 'yan matsaloli a nigeria ba aikin yi da sauransu matasa suna da matsala shine ya sa ka garziyo nan nijar a'a ba lokacin buhari ba ne ba lokacin da na zo nan goodluck ya mulki amma mun zo nan muna nan aka zaben buhari har buhari zaben farko na buhari mun koma ma mun yi zaɓe a gida amma ba wai a can din ma a can muka ware kasuwan kawai dai nan guraren Allah ne ya kawo mu aka ce mana nan din ma lafiya saboda lokacin da muka zo ma naira kin ga tana da daraja sosai ta fi sai fa daraja sosai inda lokacin da muka zo ana canji ne 350 amma haka har muke canza mu samu mu samu abin da muka samu yawwa yanzu ko kin gani naira tana dubu biyu da ɗari uku da wani abu kin gani ba za a ce wancan ba ne ba za a kalli wancan abin ba sai dai a ce kawai dai yanayin kasuwa ne ya kawo mu kuma ikon Allah aka ga ana samu ana siye sosai. To yaya mu'amala ku take da 'yan nan? kasancewar ku 'yan najeriya ne lalle da nijar da najeriya duka ɗaya ne amma yaya kaga eh, ma'amalar ku kun yi abokai yaya halayen halayyar su take yaya ma'amalar ku take da su eh, ma'amalar mu da mutanen nan alhamdulillah daidai duk inda ka je inda ba kasar ka bace ba abu ɗaya da ya taimake mu a nan guraren shine mun kasance yare ɗaya muna jin yare ɗaya da mutanen nan shi abin da ya fara taimakon amma bangaren kalubale na wani kaman gorin gari ko kuma wani kalubale ya zo eh ala mana amma akwai mutane da yawan da muka rayu da su sun dauke mu kamar yan uwansu manya rayuwa da su kuma uwansu wanda in wani zai taba ma yanda ka san an taba sa ne haka a ina da abokai sosai ni nan anan zan ya cewa ya wuce abokai na da yan uwa sosai sosai ana san mutane tunda ni yanzu haka inda nake zaune gida ne ba dangin iya ba na baba amma an dauke ni kamar dan gida a gurin yaya za ka bambanta kamar ka san wasu kasashe in ba ko ya zo eh, yana samun matsala ga kamar harkar dokoki da kamar irin matsaloli na kamar rashin tsaro ko kuma wani tashin hankali yaya ka gani a nan eh, a nan guraren da muka zo misali a najeriya tabbas eh akwai doka amma ba a cika bin ta ba kamar nan to tun kayan mu zo da man ikon Allah tun kayan mu zo abokan tawowan mu da sauran can wanda suka turo mu sun ce man an muka zo nan akwai dokoki da kaga abin da aka ce doka ne ka kiyaye mai to wannan abubuwan ya taimake mu sosai ya burge mu sosai to ai man ita doka kuma karkashin doka yake in aka ce ana bin doka to kowa zai zauna lafiya saboda mu dokai ita ta kawo mana kuma ita ta zaunar da mu tunda akwai abubuwan da aka yi mana ba zan mance ba kaman an mana sata an mana menene amma da muka bi saboda ana bin dokai karshe da aka kwato mana hakkin mu ta dalilin wannan bin doka to kinga in babu dokai mu in aka cuce mu mun cuci ba za a iya kwata mana haƙƙin eh wani gudi kuma ta tafi ta tafi duk da ba a rasa kalubale ba na rike mana kuɗi ko cuta ko wani abu to amma duk wannan kalubale ne rayuwa a ko ina kake zai iya samun ka Allah ke yi amma in ka bi doka Allah zai kiyaye ka akwai kwanci hankali duk karkashin doka yake saboda ana bin doka ya sa ga babu tashin hankalin da sauransu shi ma wanda zai zo ta da hankalin ya san akwai doka tana iwa shi kadai ne ke yi a garin da ya zo ya yi za a kama shi za a hukunta shi daidai da doka ta ce a lokacin baya 'yan nijar ne aka fi sani da zuwa tabrada kasar najeriya yanzu kuma 'yan najeriya su ma suna shigowa jamhuriyar nijar sunana nasiru jumi tuni yanzu ban dade da zuwa nan ba dan ban wuce shekara biyu zuwa uku ba eh, a rayuwar nan alhamdulillah saboda abin da ya burge ni shine in ba zan mance ba a lokacin da na zo nan ni da sana'ar waya nike ba sana'ar doya nike yi ba yawwa salula kenan to ina cikin sana'ar salula sai matsalar kashi ta zo mana lokacin da aka masanya mana kuɗi a najeriya sai wani abokina yake gamancewar a nijar lafiya lau yana sana'ar doya sai na biyu shi muka taho Nijar tare na zo na same shi nan ya nuna min sana'a ya nuna min kuɗi muka ci gaba da sana'a doya tare alhamdulillah ba mu da matsala da yan sandar mu da su sai dai alasan barka saboda babu tsangwama tsakanin mu da su akwai kyakkyawar fahimta eh zaman mu na nan gaskiya yana da bambanci da sauran kasashen Afirka makwabta musamman kamar mu nan zandar da kuma Najeriya saboda yanayin Najeriya muna da irin wannan tashe-tashen hankulan amma da dai alhamdulillah yanzu kasancewar gwamnatocinmu da shugabanninmu sun dage suna iya kokarin su muna godewa saboda muna ganin sauki amma kasancewar su matsalar tsaro a nan kusan in ce muka kwatanta ta da mu muna yi ciya babu ita saboda za ka kwanta inda kake so gurin tafiye-tafiye za mu iya shigowa da daddare ko mun dare za mu iya biyo hanya ba fargaba ba jin tsoron komai gaskiya wannan alhamdulillah akwai tsaro zandar sosai yawo da daddare duk inda ga dama za ka je sai dai ka ji tsoron cewar sakamakon mu ba mu da karti irin in lokacin fatirin yayi dole ka kiyaye ka kasance inda kake saboda yan iko suka fito za su iya kama ka in baka da wannan kartin eh, ina da abokai sosai ko kuma in ce amannai musamman wa'anda muke nan zaune da kuma wa'anda muke zaune da su can bakin kasuwa inda muke kasuwancin dukkan su abokan kasuwa da wa'anda ma ba kasuwancin mu iri ɗaya ba to gaskiya alhamdulillah muna da kyakkyawar mu'amala tsakanin mu da su assalamu alaikum ina nan wani shagon maɗinka Assalamu alaikum. Aminu alaikum assalam. Ya suna malamin? na Aminu. Malam Aminu daga wace jiha ka zo nan? Na zo ne daga Kano. Jihar Kano? Na. Ina iya sana abin da ya kawo ka nan? Eh to, kun fito ne neman arziki. Ha? Neman arziki muka fito. Allah sarki, Nijar akwai arziki a shi. Eh to, alhamdulillah ba laifi. Allah sarki. To, kamar ka kai shekara nawa a nan? Eh to, zan kai kimanin shekara guda kenan. Yanzu da zuwa. Insha Allah ta'ala. Sana'ar me kake yi? ni tela ne ɗinki kake insha Allah ta ba shakka Allah to kamar eh, da ka zo nan Nijar yaya mu'amalar ka take kamar da jama'ar garin yaya kaga garin yaya kaga abubuwa eh to gaskiya tsakanin na da mu'amalar garin nan ganin ta nake kamar ma na kamar garin da na baro Kano eh. haka nake ganin mu'amala ta da su ta ko ina san barka alhamdulillah ta ko ina eh, cikin tsakanin abokan zama wanda muke zama da su yan garin da sauran duk da muke rayuwa da su rayuwa ce irin ta Najeriya kawai normal normal babu wani bambanci komai in na ce miki komai ina nufin komai kamar su harkar tsaro da sauran abubuwa duka komai da komai eh to in dai na ce harkar tsaro kuma nan na dan kwafsa kaɗan saboda harkar tsaron su da bambanci da tamu gaskiya aha kamar menene bambancin to eh, bambancin su shine gaskiya mu tsaron mu yanayin tsaron da suke da shi da namu tsaron akwai bambance bambance san yanayin kasa ne kowace kasa da yanayin tsarin ta to tsarin kasar nan daban ta wajen harkar tsaro tsarin kasar mu daban akwai doka da oda yawwara kamar yadda mu ba kasar mu da doka da oda ba to ku ya kaga doka da oda ta nan eto eh alhamdulillah sai bon c'est bon. Eh, ma ka fara iya Faransa kenan. Shekara guda ai ba wasa ba. <laughs> Shakka. <laughs> Mala Aminu zai zama dan Nijar to kuma yi abokai? eh to alhamdulillah na yi abokai amma abokan na ba za su wuce inda sai kasance na kasuwa ba wanda muke kasuwancin tare da su. Ya babies kuma ma. babu wannan eh saboda babu jadawalinta ta a cikin rayuwa shi ah, yasa ba yi wannan ba yawwa alhamdulillah wannan tana gida na insha Allah ta'ala ah, sai ka kara anan mu ma ka mana kara ko ka samu wata guda ka kara anan eh to in na samu wadda ta yi ni a ce eh. ita za ta aure ni ta bani mazauni ta dauke min nauyi na me zai hana gaskiya malami ni kana da wayo fa ayi wub da kai haka kuke a Najeriya kenan a nan dai nake so ne hakan ai <laughs> to kuma anan mu mu ne ake wub da mu kin fa kin gani sai hakura da ta gida Najeriya ta ba ka iya ba kenan a malamin <laughs> wayo ne da kai ba wayo bane abin da ya kamata ne ah, to yaya an samu alheri sosai a dinkin nan da kake yi eh alhamdulillah ubangida ne gare ka ko kuma shagon ka ne nan a'a ubangida ne da ni ubangida ne na'am ka ne kake ama albashi yawa dinkawa muke yi a biya mu albashi ba ah. muna daukan albashi a duk sati insha Allah ta'ala iya abin da ka aikata iya aikin ka iya abin da zaka dauka ke eh, to kamar yaya kake ganin abubuwa a nan kamar yadda zaman yake kamar wani harkar zaman kwanciyar hankali da sauransu ko wasu rigingimu ko wasu abubuwa eh gaskiya akwai kwanciyar hankali daidai gwargwado saboda ni yanzu a inda nake ba abin da zan ci a wannan barin domin akwai kwanciyar hankali zama lafiya duk daren da ka kai baka da matsala zaka iya zama ka kai in karfe ukun dare za ka kai za ka kai ka shiga daki ya kwanta ba mu da matsala a inda dai muke yauwa a inda muke kenan eh gaskiya kan babu tashi tashin hankali gaskiya babu tashi tashin hankali alhamdulillah kasa lafiya alau komai lafiya Shi kuwa wani dan jihar Kano da na yi hira da shi cewa ya yi ya yaba sosai da zaman shi a nan yadda suke karrama bako bin doka kwanciyar hankali da dai sauransu sunana fatah muhammad wanda aka fi sani da ata mm, dan jiha kenan kano a daga jihar kano kake muna iya sanin abin da ya kaka nan neman kuɗi neman kuɗi neman kuɗi kuɗi wallahi to da yake kin san can abubuwan ne da sun lalace eh. ba yadda za ka yanka tsaya ka jira a ma sai dai ka tashi ka ga kowa yana yi in baka tashi ka nema da kanka ba to shi ya da ka zo nan din kudin sun samu ana suna samuwa eh to alhamdulillah masha Allah sai dai godiyar ubangiji eh, an samu an samu tunda kana rike kanka hmm. kana samu kana dan ajiye abin da zaka ajiye ka ko sai godiyar ubangiji hmm. kuma ya mu'amalar ka da ka zo nan ya ka ga mutanen nan suna da karban mutane suna da hospitality ake cewa ban da matsala da kowa kowa namu ne mu anan dan mm. ina da abokai sun fi ashirin ya kaga yan Nijar amma masha Allah suna sai yan Najeriya a mata da mazan sa ai sabon lalle ka ma zan kai ka zo da farin jini kenan wallahi da farin jini na nazo a je a shahira a dawo a hada fada yan Nijar akwai son mutane a akwai son mutane akwai son hira kuma mm. akwai son hira to ya kaga kamar yanayin harkar tsaro da su da kuma doka yadda yadda doka take a nan da yadda kuma zaman yake kamar in aka duba bangaren kwanciyar hankali a yani a nan a inda aka tashi kaina ma a harkar ma'aikata misali yanzu bakin titi inda ake bada hannu danja mm. ni tun anan an gama da ni ba ma'aikacin da yake bada hannu kowa yana bin doka inda ya danja ta tsaya to kai ma sai ka tsaya insha Allah to mu a can sakamakon ma dole sai da ma'aikaci sannan za a tsaya wallahi to ni wannan yana ɗaya daga cikin abin ma da ya kara burge da aikin ma'aikatan wannan nan gashi in dai an yi ma an yi ma ba daidai ba kaje ka shigar da kara sai an bi ma hakkinka kwarai da gaske wallahi ba eh. tare da wannan ya burge ka kamar zaka ga kawai yanayin mu'amala mm. za a zauna a ba ruwansu da wai wannan ba dan kasar bane mm. ka tsallako daga wata kasa su nuna ma bambanci a za a yi komai ba komai bane kawai a ci gaba da zama tare gaskiya ba matsala nan akwai yawan ma'aikata musamman soji mm. da gar mm. akwai su kuwa abokan kani yawa wallahi kana makwataka da su a nan ma a nan shagon ma akwai wanda yanzu haka shi ma ya je ya karbo takardunsa na eh, ba ma soji ba gar zai yi shi ah, eh. ya je ya karbo takardunsa na gidan kotu sakamakon a wannan bai taba yin gidan kaso ba to wallahi akwai su sosai a ana bin doka masha Allah sosai ma kuwa to kamar yanzu yawon dare fa a yawon dare wannan kuma gaskiya ban fiye yi ba karkari na nan eh, na ga wani abu ma da iburge ni a nan gaban ma akwai wani restaurant head class za ki ga ba taga gurin a buɗe yake kuma akwai kayan kuɗi a ciki amma haka za a waye gari ba a ce ga wani ya shiga ba abun ya burge ni nan ma wallahi akwai kwanciyar hankali ba ruwan kayan wani da wani ka ce kana da babies kawaye <laughs> da dama nike ganin na san dai za ka dan mana tara ka aure a nan ko in aka samu dama ba eh kana da budurwa ko ina da budurwa a ina anan ko a can a nan akwai budurwa mana so mu rike ka anan kai ta mana dinki ai da zan samu damar da za a dauke ni ma ni anan din a eh. ce ga wani gida nan kawai na zama dan gida ai ni haka nake so za ka samu ai mu na ai ba ruwan mu a to ga kina samu to yanzu zaki wallahi in da ki dauke ni a matsayin danki in zo gidanki ga abincin rana ga na dare ga na safe ni shine matsalata dan kudade na a ringa sawa a juna kana tarawa ai in auren da zan yi ba insha Allah masha Allah saboda ma'aiki <laughs> sosai 'yan kasar najeriya sun samu karbuwa a fannin sana'o'in da suke gudanarwa irin su ɗinki da sauransu malam abdulrashid ɗaya daga cikin masu kamfanin da mafi yawan ma'aikatan shi 'yan najeriya ne ya yi ƙarin haske kamar haka sunana malam abdulrashid so malam abdulrashid ga ka kai ne oga eh, wannan kamfani na ɗinki kamar naga kana tare da 'yan najeriya da dama ma'aikatanka kamar yaya za ka iya fassara mini mu'amalar ku da waɗannan mutane 'yan najeriya to gaskiya mu'amalar mu sai dai a ce alhamdulillah saboda akalla a yanzu da nake tare da 'yan najeriya mun kai akalla shekara goma sha wani abu ina mu'amala da 'yan najeriya babu irin kalan mutanen da bana gani 'yan najeriya akalla a yanzu magana da nake miki ina da 'yan najeriya sama da mutum ashirin wanda muke aiki da su kuma kamar dai kalubale kamar irin na zamantakewar rayuwa ana samu duka dai abin da zan faɗa eh, kamar ya danganta da zamantakewar rayuwa a kwana a tashi ana samun matsala kuma ana samun jituwa duka dai babu yadda ba a yi to kasancewar su 'yan najeriya ne wasu abubuwa nasu da namu na nan ba ɗaya bane kamar yaya baka samu matsala ba wajen kafin su saba da wasu abubuwa irin na nan Eh to ana samun matsala sosai tunda yanzu abin da muke fuskanta ma sosai kamar rishin takarrun kadai a nan kamar matsala ne saboda su mutane ne masu son yawo to ana ka yawa kuma su samu da takarru misali yawa kenan kan gani ana yawan kama su misali harkar patri da wani wane ne kenan ni kadai ne shi kadai ne kalubalen da nake fuskanta a yanzu a 'yan nigeria suna yawo sosai cikin gari kuma ana yawan cafke su kuma kin san mutanen sun kan rabu akwai wanda bisa zama dan amma ba a cewa duka saboda akwai masu gaskiya sosai wanda vraiment zama da su zai zama to ana karuwa sosai sosai da su saboda ba mutane ba ne ragwaggi suna yin aiki sosai sosai kamar yadda ake so eh to ai haka ne yana <laughs> to kamar a nan wajen ka ka taɓa samu wata matsala da su eh to gaskiya matsala sosai ma an samu matsala ai sosai ma ko ko wannan satin an kama wasu mun je mu hudu su mm. eh. kuma kuna waye musu kai akan muhimmancin takardu kasancewar mu nan Nijar takardu suna da muhimmanci ai sun sani mu kasar mu nan kasar doka ce idan ka taka doka dole doka ta hauka ba irin kasar su bace kai abin da kake so ko ka gaya ma maikonta abin da ka ga dama ko wani abubuwa ko wani cin hanci da mu a kasar mu Nijar ba ta yiwa kasa ce mai zaman kanta kasa ce wadda doka ta yawa sosai sosai ana sa tsari bisa kan haka da shi yasa ikunan daga sun kama mutum mutum ya taka doka doka take hawan shi to kamar eh, aikin da suke maka biyan su ne kake kamar a sati ko a wata ko ko yawa alhamdulillah babu yanda tsarin aiki na ina biyan dukkan ma'aikata na register gare ni a sati nake biyan dukkan ma'aikata na idan kai aiki iya complain da kai a lokacin nan nake cire ka in baka to da ke kesa 'yan nigeria ba sa barin ta kwana a biya su a lokacin nan kuɗi sai account eh. eh gaskiya ne <laughs> a a ko ina dai baki sukan yi kungiyoyi ko kuma wakili su ma dai 'yan najeriya suna da su wanda oga john yake jagoranta bayan rasuwarsa ne kuma aka nada malam musa wani dan edo state kungiyar ita ce ke kula da duk wata matsala da wani ya fuskanta sai dai a yanzu a cewar malam musa kungiyar ta yi rauni kasancewar ya tsufa ga kuma rashin lafiya sunan musa umar to malam musa ga kuku ne eh, wakilai na 'yan najeriya a shekarun baya baya na an lura 'yan najeriya da yawa suna zuwa nija yan eh, najeriya yawa nijar yanzu eh, naji najeriya yanzu ba ta da ba ta da kyau su saboda allah harkokin nasu bai ta yi su suna zuwa na ma ba zuwa yana saboda Allah bai zuwa gina ma wani zo na san san san cikin su amma ai kun san akwai su da yawa ana ni na san akwai su mm. eh na san akwai su da yawa da yawa yanzu kungiyar taku ya ne aka yi bisu zuwa wajen ku eh tun da jan yare su ba ni ba mai zuwa tun yare su ba wani ko ɗaya mutum ba wani ya zo kafin kafin jan yare su kungiya ya fara rage karfi bayan da su kawai shi kenan eh, eh. ko suna na ko ba suna ni mai sa akwai a nigeria na sa akwai najeriya cika na baki baki suna zuwa da yawa sana'a ah, eh, eh, wasu zo sabi suna zuwa yanzu ba su eh, zuwa ina ga suna wuciya mini mis magana ba su mini magana ba john lokacin yana nan shine yake kula da su shine shugaban kungiya tun da ya rasu kuma kungiya ta rasu ta rasu ta mutu shine mai kula da mu a lokacin john lokacin john yana nan ko mine ne ko ta matsala ce shine yake shiga gaba ah, shine ko mi za mu amfani da sai sai john sai john kuma john bakin mela na a da eh. yanzu tun da john ya rasu kungiya ita ma sai ta rasu babu babu sansan babu babu ku kuma shekaru sun yi nisa an tsuha na tsuha ni na tsuha yau san da ala ni na kaga magana ba magana yaro ba hmm. ina ina yi sabai da wani abu yanzu ne hmm. Eh, karfina ya kare sasasa ba na sai kungiya yan jina masu ce na best zuwa zuwa ah, bas zuwa bas zuwa saboda ala bas zuwa to kafin mu karkar shirin masu sauraro za mu leƙa bangaren kwalama To madalla masu sauraro yanzu kuma za mu saurari wasu girke-girke. Salamu alaikum. Ni ce wanda ake kira Madam Vivi Kenya. Eh za mu yi bayani bisa kan abinci na girke-girke wannan ita ce miya ce za a yi wanda ke jimawa wanda in ka yi ta ma kana so kana iya yin samfarin tuwo iri-iri da ita ajiyayyen miya ce ita. Bayan sati. Tana wuce sati ma. An dai kayi ta tayi inda ake so tana wuce sati ma. Ita miya ce wanda in kai ta kana iya cin ta haka nan kuma kana iya samfara ta kamera ta wani kalan abu hal. In kai ta kana iya yin kai miya ya ko malahiya ko surundu ko ko kai ka hora da miya. Kana iya cin ta haka nan. Ita miya ce wanda ana juya ta kala kala. In za a yi ta ita tana bukata ita mai dewa mai mai yawa take bukata yanzu kaman za ka yi ta cikin lamba uku madaidaiciya in za ka yi ta cikin lamba uku kaman kayan miyan ka dai kaman tumatir in ka mai dan yawa madaidaici al albasar ka shi ma dan atarugun ka dan wani kayan kamshin ka dan wani naman ka ana sa mata nama amma naman ta sai an soya shi ya bushe sosai eh kamar da ake soyin nama na laye ya bushe haka ake soyin naman ta saboda kenan zama na zai a ciki kai lalace an soya shi nan zai a zo a zuba mai ta mai ake zuba da farko a cikin tukunya an zuba mai wannan tumatir in naka danye markaɗe shi in kana so ka mishi wanga ka murje shi ita yanzu wannan man naka in ka zuba a cikin kamar yanzu mai he ka zuba manka litir guda he ka zuba litir guda a cikin tukunya sai ka zo ka nemi albasar ka kamar ta yanka ƙanana ƙanana sosai zaka yanka ta dan ta yi saurin narkewa tumatir in ma danye ka mishi yanka ƙanana in ya so na konko shi ma ana sa shi mai yawa na konko ka sa shi mai wanka mai bukatar kulkule ne ma kana iya sa kulkule tashi bushashe yanzu wannan kamiyan duka in ka sa su a cikin tukunya cikin wannan man sai ka ɗauko kanwa ka sa mishi kanwa saboda gudun lalacewa ake sa kanwa wani ban kana iya mishi ka yi jika ta a ruwa ta dan narke ka tarwa don wani kayan samu ya narke duka a cikin man yanzu lokacin nan zaka rika soya shi a cikin wuta ba a samu shi ba yin shi ma yawanci cikin sama ice da garwashi ake yin shi ruwa sama gaushe miya ce ta haƙuri in kai hakuri kuma zaka cire bata mai yawa sai ka dora saman wannan garwashin kana soya shi kadan kadan kana aikin ka kana iya wani aikin kana sa wahala kana motsawa kana aikin ka kana sawa kana motsa tana daukan awa shida ma zata iya awa shida a sama har ta soye yanzu lokacin nan ne namun ka ka soya in wannan ka soya shi ya bushe sosai wannan namun shi ita kuma da ya ji ai ka samu ta komi da komin ka komi zaka sa mata a ciki kayan miya dai wannan zana maka komi zaka sanya kayan yajin ne ta ce yajin ne a tarugu ne komi kake bukata zaka sanya a cikin wannan man yanzu soyi ne zaka yi kawai zaka zamna kai ta soyawa ne kuma kana da aiki ne kana iya tashi kana zuwa kana zawa kana ta soya abinka ni nan zata soya ta soya ta koma ja ta koma kaman za alama zata yi kaman ta toye amma ba ta toye ba inda kana matsa ta ba ta toya soyuwa ne take zai gama wannan kadai in akwai ruwa ga ruwan nan duka ya tsotse ya koma mai kadai zaka gani a sama ko ina ka cakulo sa ga mai ne yake rawa da tana fata fata fata yanzu ga ta kame ta kame ta fasa yin fata fata in wannan ta soye kenan ta soye kenan miya yanzu ka ka ta soye wannan sosai ka dauko naman ka wanda ka soya wannan ya bushe kai ka tabbatar ya bushe ya bushe sosai sai ka dauko shi ka zuba cikin wannan wannan miya in ka zuba cikin miya ka ka kara dan suya shi gamu da naman ya dan game game yanzu nan ka kai ma kanka ka san in ka ga ya soyu ka san ya soyu da ga babu alamar ruwa ko a cikin shi sai ka sarki me ka nemi kwano mai marhi wanda ka san dai babu wani abu zai bale ya hada cikin shi sai ka aje wannan batta komi ko kwana nan za ta yi bata komi na cikin ci ana iya yin wasu irin miya kuma da ita wasu ah, kalolin miya da ita eh tabbas yanzu wannan tana soyan wannan ka ajiye ta ka yi marmarin ka yi shinkafa sundu eh dafa duka ana cewa jalof yawwa zaka jalof za zaka iya kwalihota wannan jami'a da kai mai cikinta da kwai kayan kamshi don kake bukata a cikinta za ka ta ka zuba ta cikin tukunya ka sanya mata ruwa yanzu kana neman kayan legim me yake ce mishi mm. kana neman kayan legim ɗinka turawa yawara su yau kayan kabeji dai masu kyau mm. za ka nemi abinka sannan ka zuba shinkafa za ka iya zuba su mm. wannan kayi sirrin da kenan mm. kayi sirrin da shi kuma yanzu kayi bukatar kayi tuwon labshi kana bukatar miya kubiya ko miya malahiya za ka iya ɗebo ta in ka ɗebo ta za ka sanya mata daudawa ka kara mata ita farnon kan kana so tunda ita kayan miya yafki tana bukatar kayan kamshi kana iya buga tarugun ka ɗan tafarnuwa ka kara mata ka tsaye da ruwan miya in ka sa ɗaura ka soya take da ma soyi take kana iya sa mata ɗaura da ɗaura ta soyu yawwa sai ka sanya sannan ka tsaye da ruwan miya in so shi ma ka kaɗa miyar ka kala da kake bukata in kun ga an samu canji haka nan ma an maka ce yi ita ma haka daliya ce yi haka nan zakai kaf miyoyin da kake so ka yi bukatoci da su in je miya zaka yi kana iya kwaljeta ka dan kara mata ruwa ta dan daidaita kana neman canji ka sa mata kayan kabeji sai ka ɗauka kuma ka ƙara sa ka sa kayan kabeji hannun sa nan yi jan miya mai kayan kabeji a shinkafa ka cire shinkafa ka ƙwarai. To masu sauraro ta haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin na yau. yanzu a madadin wakiliyarmu tamar abari da kuma dukkanin waɗanda kuka ji muryoyinsu sai wacce ta daidaita mana sauti julie leathers gresham da ɗokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin ni aisha mu'azu nake muku sallama daga nan birnin washington dc